أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da wannan yammaci na laraba goma sha bakwai ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma ya daidai da goma sha takwas ga watan yuni ko ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya da wannan darasi shine darasi na farko tun da muka tafi hutu na azumi harabar da ta gabata muka so mu dawo mu karatu amma Allah bai nufa ba saboda waɗansu dalilai da uzuri da suka gito a wannan rana to alhamdulillah Allah da cikin sarki ya raye mu ya kamu wannan rana ta laraba ta bawa ranar samu in ji hausawa muna amfani da wannan dama mai yi addu'a Allah madaukakin sarki ya fi ibadun da muka gabatar a cikin watan azumi Allah madaukakin sarki ya sa mun dace ya shiga cikin yantattun bayi da abin da muka yi a cikin wannan wata na kure da gajiyawa na ajizancin ɗan adam muna Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki miki roƙo ya maimaita mana watan Ramadana shekaru da yawa masu zuwa. Waɗanda muka rasa a cikin watan da ma kafin watan ma bayan watan zuwa yanzu ta muna addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Allah madaukakin sarki ya haska makoncin su. Allah ya sa suna cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna ba rami daga cikin ramukan wuta ba. Hakika Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da baiwa mai yawan gaske. da ya faɗa cikin alkur'ani da cewa wa kun min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku zauna ku kirdige ni'imar Allah ba za ku iya ba domin suna da yawa to hakika muna daga ciki wanda Allah ya ara ma rayuwa muka kawo zuwa yau da ya zama dole mu gode ma Allah kuma gashi ya ba mu dama da zarafi na zuwa neman ilimi kamar yadda aka saba hakika wannan ba karamin baiwa bace da falala wanda Allah ta'ala ya sa ya zama ɗalibi na ilimi ilimin kuma na addini to hakika Allah ya yi miki baiwa mai yawan gaske ake baiwar Allah wanda ya kamata ki gode ta hanyar yin aiki da abin da kika koya bakin gwargwado wanda kuma kika gaza ki roki Allah ya yafe miki dan adam ba ya iya zama ɗari bisa ɗari an ce mutum tare ki bai cika goma ba amma dai ki yi ƙoƙari. ya zamto cewa aiki da abin da kika koya ya fi yawa sama da kuma yin aiki da wanda kika koya Mana ya zama aiki ya fi yawa da ilimin da kika yi sama da wato ya zamanto waɗanda ba kya aikin da su su din ne kaɗan in aka kwatanta a kan wato abin da kika koya shi kullum ɗan adam yakan jahilci abubuwa Ba idan shi mai nema ne yana neman ilimin to da izinin Allah za a wayi gari ya san abubuwa da yawa waɗanda yake da bai san su to ana so ne kuma idan kin sani sai ki gyara wannan shine ilimin amma in kin sani kin sani kin sani kuma ilimin na nan a ajiye ba aiki da shi kina nan a matsayin dai wanda ba ta da ilimi Allah ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa mun dawo karatun nan a sa'a Allah ta'ala ya ƙara buɗa mana ƙirjin mu mu fahimci addini yadda ya kamata mu yi aiki da abinda muka koya Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana hanyar shiga aljanna ta wannan karatu kamar yadda dama annabi ya faɗa haka duk wanda ya biyo ta hanya ta neman ilimi to Allah madauki sarki yana sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna Allah ta'ala ya dace da idan ba manta ba a darasin mu na ƙarshe da muka yi kafin mu ainihin wato tafi hutu muna nan dai a cikin suratu hud suratu hud sura ce wadda ainihin wato take makkiya kamar yadda ake cewa duk da an samu wurin su ayoyi da ake ganin cewa madaniya ce su almuhim dai wannan sura har yanzu muna nan a ciki malam na ta bayani dangane da abin da ya shafi hukunce hukunce na ainihin wato shari'a kuma a ainihin wato ayar da muka karanta a baya muka yi tafsirin ta Allah ta'ala wa aqimis salata nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin aya ta ainihin wato 115 to ayar da ta zo bayan ta 116 za mu tsallake ta za mu tafi aya ta gaba ta 117 walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasu ummatan wahida wala ya zalu na mukhtalifi amma ko dai ayoyin da suke magana akan taruka kamun da kai tsaye ko kuma hukunce-hukuncen da suka shafi maza da mata a lokaci guda na'am 118 ne ko yawa 118 ba da 17 ba wa aqimi walau sha'a rabbuka la la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin Allah madaukakin sarki yake cewa da ya so shi ubangijinka da ya sanya al'umma ta zama guda ɗaya tilo kowa ya zama musulmi kowa musulmi ne da ya so sai mai da kowa Abirai. da ya so sai mai da kowa aljani da ya so sai mai da kowa dan adam da ya so mai da kowa duka dabbobi ne a duniya duk zai iya ya zama al'umma ce guda ɗaya. al'umman mutane ko al'umma aljanu ko al'ummar dabbobi duk Allah zai iya yin wannan inda ya so fa da ce da ya so walau sha'a wannan mashi'ar tana daga cikin maratibul qadar maratibul qadar din nan na sha karanta muku su a wannan guri ko ba haka bane ba laifi mu maimaita Allah za ta yi tuna mana ko eh maratibul qadar ko ibada a azumi ya mantar eh wace ce za ta tuna mana maratibul qadar ai guda hudu ne yawa al-ilmu go da kitaba sai al-mashi'a sai al-khalq eh ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwinun duk abin da yake faruwa a duniya sai da Allah ya so abin yake faruwa kuma sai ya so din an gane ko Allah bai so ba zai faru ba yanzu kila ko da ta so ta zo makarantar nan yanzu yau za a dawo makaranta amma kuma kike wani uzurin yana cin yana ta Allah bai so ta zo ba mu da Allah ya so mu zo kuma sai gashi ya kawo mu mu ina fatan muna fahimta to Allah ta'ala da ya so sai ya sanya al'umma ta zama guda ɗaya wala ya zaluna mukhtalifina amma ba za su bushe ba suna nan suna sabani ana saba wa juna illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka yayi wa rahama su kada ne zaki ga ba sabani walizalika khalaqahum An haka ma ya halice su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika lallai la amla anna jahannama wannan lamun din wasu sun ce rantsuwa ne wasu sun ce ta'alili amma dai zamu ji me malam zai faɗa mana idan muka zo tafsiri Allah ce sai na cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da mutane da aljinu gabaki da. an cika jahannama Abu al-Fida Isma'il ibn kafir ibn Kathir yace yukhbiru ta'ala annahu kadirun ala ja'alan nasi kulluhum ummatan wahida Ubangiji ta'ala na ba da labarin cewa shi ɗin mai iko ne akan ya sanya mutane gaba ɗayansu al'umma guda ɗaya. Min imanin au kufur, mana ya sanya su su zaman ne gaba ɗaya masu imani ne da Allah, ko kuma ya sanya su masu cewa Allah ne ki ɗaya. Da Allah zai iya so, da zai haka. Kamar yadda Allah ta'ala ke faɗi a wani wuri, yace walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ubangijinka ya so da ya sa dukkan wanda ke bayan ƙasa gaba ɗaya sun yi imani fadin Allah ta'ala wala na mukhtalifin Allah ce ba za su bushe ba suna sabani illa lamar rahima rabbuka abin da ake nufi da wannan malam ya ce ai wala ya zalul khalfu bainan nasi fi adiyanihim wa i'tiqadatihim milalihim wa nahlihim wa madhahibuhum wa ara'uhum wato mutane za su gushe ba su al-khalaf bainan nas wato sabani tsakanin mutane ba zai gushe ba za kuma kai daukan shi a matsayin khalaf ko khalfu sabanin khalaf kuma da fata akai ya zamanto mamaya baya da za su zo suna nan akan wannan sabani tsakanin mutane fi adiyanihim a addininsu wa atiqadatihim da abin da suka kudirce wa milalihim da irin hanyar da suke bi wa nahalihim da milal da nahal din ma'ana ne tafarkin su an fahimta wa madahibuhum da mazhaba irin tasu wa ara'uhum da ra'ayoyinsu a lokacin da wani ya ce Allah ne abin sa wani shi kuma ya ce annabi Isa ne abin sa. wani kuma ya ce mutum ne wani ya ce gunki ne wani ya ce itace ne wani ya ce rana ce wani ya ce kaza kowa da abin da yake ganin cewa ita ce sa a kafircin ma sai ku ga wani ɗan catholic ne wani ɗan deep life ne wani ɗan kaza ne kowa da irin nashi harikar ko ba haka bane a musulunci addinin ku daya sai ku ga wannan shi ahlus sunna ne eh, i'tiqadati yi kenan wanda ya kudirce shine ahlus sunna wani ce shi ya kudirce sufanci ne wani ce ya kudirce riqa iri kaza an fahimta wannan ce ya kudirce iri kaza kuma kowa musulunci yake cewa shi musulmi wani ma zai ce shi dan boko haram ne ko halal ko ko shi dan jama'atul ahlus sunna wa da ake ta ko menene da suke kiran sunan ƙungiyar ma haka wal jihad kowa zai ce ga irin hanyar tare da tafarkin sa abin da gudu ce wani ma zai ce wai shi dan shi'a ne suke su ba musulmai bane wa innan ka gani wani ya ce a shi dan wane ne na an kala kasu kwarai haka zai ce waɗanta tsine, tatsi yin nan su ake taɓa ce da hanyoyin da kowa ke bi da yake bauta da shi za ku ga iyaye da kakanni ana gadon wannan a zamanin annabi misali sun sallama akwai kafirai akwai mummure ko ba kai bane har a bayansa an samu kafirai an samu mummure har ya zuwa yanzu ɗin nan an samu kafirai an samu mummure haka kuma za duniya za ta fi tafiya za a samu kafirai kuma a samu mummure amma da Allah ya so zai iya haɗe shi gaba ɗaya su zaman tu duka kafirai ko su zaman tu duka mummunai an fahimta zaman mu a hakan ma kan Allah ne ina fata muna fahimta dan ya saka wa mai imanin cikakken lada bisa imanin da ya yi. shi kuma wanda ya kafirce din a yi masa azaba gwargwadon kafircin da ya aikata mun sai ya cika me wutar jahannama dan da ya yace la na anna jahannama min aljinnati shi a ajma'in ina fata muna fahimta qala ikrima ikrima yake cewa mukhtalifina fil huda za su kasance masu sabani akan shari'a na'am nan fil huda ne ana ku fil menene fil hawa akan abin da rai ke so ai hawa kai abin da rai ke so ne kuma ita da yake fassarawa huda ma a kira shi a matsayin shari'a irin ta kowa wani shi shirya sa wuta yake ganin bauta na wuce ta hanyar kamazau wanda yake bin wannan hanyar ya san cewa akwai hanyar yaku wannan akwai dutse a wurin na waɗanda suke bautar rana saman dutse suke da za ki wuce hanyar za ki gansu ba wani nesa suke da bakin titi ba suna hawa kai su su wannan wanda ke gefe na a mota har gobe suna nan nan hanyar ba sabuwar hanyar sabon titin nan hanyar kamazau kamar za ki tafi kanari haka to a kusa a wurin hannun dama da shi za shiga dutse mutane na hawa kai da safe suna botar rana da yamma ma suna botar rana sun mata kihu suna su jira suna kallon ba yanzu abin da ke faruwa an fara rubuta dutsen ne ana fasa sai yake kuma to yanzu wannan ya za su yi da botar su nace ah to sai da za su yi da ita dama ta ai ba su bane na me gun ne wato su a wai dutsen ne suke bauta ma ba su sun kai hausa ba ne sun samu tudu ne sai cin rana ba kuwa kawai sai su to ana ta kasa shi ce na ko za su sai da zasu ko za su zauna ne to kun gani To wannan hawa din su ne a ga shi ina ta miki kusa kusa da zai ki dauki mota ki ba hanyar ki wuce za ki ga dutsen a hannun damanki wallahi suna nan suna yi aikin da su har gobe su ba wai ma fashin ma bai isa ki ƙara san ba amma a jikin dutsen ne ana fasa shi to ko zai ci gaba na san ida inda yana so a kawar da shi ne gaba ɗaya za su tashi a wurin dole har wani ɗaki suke a saman Ya san me suke yi oho ofis ne na pastor ko na menene Allah ka dai sani dan lokacin da rana ta tashi za ta fito da safi za ta kawai sun yi sun sun koyar da kai kawai haka za ta fito sun sun gaishe ta sun yi sujjada haka da yamman nan za ta fara yin kiga zai yanzu ma haka za ki suna na hawa ne ai hawa kuma daga zuciya yake fitowa abinda zai yi ke so ina fata ana fahimta to kusan idan idan wanda za ka zo da hawa ba zai saba da ma'anan huda ba an fahimta yawa amma sai da shi huda galibi ya fi zuwa ne an fi amfani da ita ne a kan shirya ta wata ta bauta ko ta ta ibada misali yawa so saboda haka kirma yake cewa mutane ba za su gushe ba suna wannan sabani ba qala al-hasan Hassan al-Basri kuma yake cewa ai mukhtalifina fi rizqi yaskharu ba'dhum ba'd wato mutane ba za su gushe ba suna sabani a wajen arziki wannan talaka ne wannan mawadaci ne wannan tsakiya ne sannan wani sashe na masashe izgilanci Allah talaka wannan Allah masu kudin nan ina fata ana fahimta ana gaya wa juna magana wayannan na zargin wayannan wayannan ma na zargin wayannan wayannan suna zargin wayannan da da zalunci da cewa kudin jini ne da asiri wayannan su kuma suna zargin wayannan da cewa jahilai ne ba su iya kasuwanci ba san hanyar da ake bi a kudi ba su jahilci ne yasa su suka zama talakawa fahimta Allah su bushe ba haka malam yace wal mashhur sahih al awwal abin da yafi shahara da inganci shine na farko cewa tsakani akan addini mana akan shari'a da tafarki na mutane wannan shi dutse yake bauta mawa wannan shi bishiya yake bauta mawa wannan shi ga abin da ya da shi kowa wala ya zaru da mukhtar akwai wanda ma ba su ma yadda da addinin ba ba? su ba su ma yadda akwai wani addini ko akwai Allah ba kun ga su irin na su shirye kenan shine malam yace na farkon shine yafi inganci wa qawluhu falan Allah ta'ala da yace illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka yayi wa rahama ai illal marhumina min atba'ir rusuli sai dai waɗanda suka samu rahamar Ubangiji daga cikin mabiya manzanni. An gane ko? Wanda Allah ya yi musu rahama cikin mabiya manzanni, alladina tamassaku bima umiru bihi min addini, waɗanda suka yi riƙo da abin da aka umarce su da shi na addini. Su ne kawai suka tsira. Malam yake cewa hum bihi rusul ko hum bihi rusulullahi ilaihim wato abin da manzannin Allah suka gaya musu walam ya zali zalika da abuhum hakan na imani da ba da gaskiya ga wannan manzanni ba su bushe ba shine ɗabi'a su shine ma'anar da'ab a kansa suke hatta kana nabiyyu al-ummiyyu rusuli wal anbiya'i har aka samar da manzo annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikamakin annabawa da manzanni nan mutane suna nan akan abin da suke na bin wannan manzannin na da suka zo kafin zuwan manzan Allah Ana har kuma annabi ya zo ya riske su wanda suka zo kafin shi kuma zuwan sa bisa sun canza ba da annabin ya zo mai ya faru bala ya ce fa'at ba'uhu sai suka bi annabi wa saddaquhu suka gazgata shi wa nasaruhu suka taimake shi wa azaruhu suka bashi gudunmawa fazu bi sa'adati dunya wal akhirah hakan yasa suka rabauta nan duniya kuma gobe kiyama li'annahumul furqatun najiya domin su ne tawaga masu tsira tawaga mai tsira kama ja a fil hadithil marwi fil masanidi was sunan kamar yadda hakan yazo cikin hadisi wanda aka ruwaito a cikin musnadai wato musnad na Imam Ahmad misali musnad na ainihin wato Ibn Majah musnad na wane shi ake ce masanid yace akan samu ainihin wato kamar yadda yazo cikin wato masanid as-sunan ainihin wato sunan na wane kaza sunan na wane kaza an gane ko sunanin nisa'i sunanin ibn Maja. an fahimta yawa duk sun zo da wannan min turuqin yashuddu ba'daha ba'dan hadisin ya zo ne ta wasu hanyoyin da sashi na kafafa sashi Abu Dawud da Imam Tirmidhi Ibn Majah Imam Ahmad dukansu an gane ko duka sun zo cewa mene yace innal yahuda farqat ala 71 firqa yahudawa sun rabu sun yi sabani har kashi 71 kun ga ma'anan wala yazaluna mukhtalifin kenan da su kashi nawa 71 sannan yace wa innan nasara su ko kristoci iftaraku ala sintaini wa sab'ina firqa su ma sun kasu zuwa kashi 72 wa taftariqu ummati sai annabi ya ce ku al'umma ta ita kuwa za ta rarrabu za ta yi sabani ala 73 firqa za ta kasu zuwa uku. kullu hafin nari annabi ya ce dukkansu suna wuta illa firqatun wahida sai dai tawaga guda ɗaya, ita ce ba ta wuta qalu sahabbai suka ce wa manhum ya rasulullah suwa ne ne wa innan tawaga guda ɗayan waɗanda za su cikin ya annabin Allah aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai annabi yace ma ana alaihi wa ashabi sune wanda suke akan abin da ni nake akan sa da kuma suke kan abin da sahabbaina suke akan shi waɗannan su kare ne ƙungiya ko tawaga waɗanda ba su cikin wutan nan amma in ba wannan ba guda saba'in da nan duka a wuta suke amma iya wanda kika sani wasu ƙungiya ce take kusa da wannan kan yadda annabi yake da sahabbai ha ahlus sunnati wal jama'a ina fata ana fahimta ahlus sunna wal jama'a wato ki kasance ma ahlus sunna ba karamar daraja ba ce ki zama musulma musulman wa ki zama ahlus sunna amma duk wata fir'a da ba ta sunna ba ce za ku samu ta saba ma annabin ta saba ma sahabba an fahimta amma idan kina kan firqa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu makawa za ki ganki akan firqa sahabbai ko ba haka bane kuma annabi sallama yayi umarni da ayi dawa da wa sahabbai ai riko da su har annabi ya kusanta da turaman haƙora ko yace addu alaiha bin wa wayannan tiraman haƙora molas nan in aka kama abu da shi yana tsinkuwa a sai dai fito da haƙoran kawai gaba daya aka ne kowa aka ba amma wanda ba su ba misali za a iya shi amma in kika yi wato rukonsa kainar kashi kamar da ake cewa da abu ya fi sauƙi ya faɗi an sa kaina ko? kasanta ta so ta ba haya wane yin riko ake mata eh a tsorace haka aiko haka kike dan matsawa kada a tsorace kina nesa nesa kada ya zo kusa kayan ki za ki bata rigar ki kada ya taba ko ba ka bane an fahimta? eh na akwai wanda ne na fahimci ba su san sakaina ba to <laughs> za ka na ɗan ƙaurace masa irin an ɗan bige ci ko yaya zai iya faduwa amma idan kika ɗauko fanin abinci abincin ba mai daraja wanda za ka kai wa mai gidanki misali za ka yadda ya zube za ka mai rukon da zai ɗan wani abu ya faru kika kin rike kaman muhimmanci amma kika irin wancan rukon da kwata kwata kika yi kenan amma wannan ruko ne na karfi riko ne na himma na bashi kulawa to haka ake so ayi wa addini da karantarwa na sahabbai ta farkin su kar ayi wasa da shi da abin da aka ce wannan addini ya zo da shi sahabbai suna kai ta mutum ya rike shi الله أكبر الله haka za ki ga shi da ke to haka annabi ya ce abdu alaiha bin waje duka cikin wa'incan firƙoƙin guda 73 annabi da ya tabbatar da cewa dukkan su yan wuta ne sai ya toga ya ce ɗaya ne kawai ba ya wuta ma'ana saba'in da biyu ɗan wuta ne har ma wani lokaci annabi ya yi zane yake cewa ga hanya ta nan wanda nake a kanta a gefen nan kuma yan hanyoyi ne akan kowace hanya akwai shaidani da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya hata ne duk wanda ya bi su to wuta zai kai shi ina fata ana fahimta Allah ya kare mu Allah ya kare mu imanin mu saboda haka shine ma'anan wato wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya ce al-hakim fi mustadrakihi imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi a cikin mustadrak ɗinsa bi hadhihi ziyada da wannan ƙari da ya zo da shi an gane ko yace wa qala ata shi kuma ata ibn abi rabah ce, wala yazaluna mukhtalifin abinda ake nufi shine ya al-yahud wan nasara wal majus lallai da yahudawa da nasara da majusawa ba za su gushe ba suna cikin saɓani. an fahimta ya ce illa man rahima rabbuka ya'ani ani hanifiyya sai dai wanda Allah ya sa su suna kan tafarki na kwarai shine hanifiya da wa qala qatada ya ce yace ahlur rahmatullahi, wato waɗanda suke ma'abota rahamar ubangiji ahalin jama'a wanda suke akan jama'a wa in tafarraqat diyarihim ko da garuruwan su ya rabu ko da wani yana Amerika, ko da wani yana Ingila, ko da wani yana Morocco yana yana Rasha, ko da wani yana Ukraine, ko da wani yana China. In aka ce miki wannan dan China ne ahlus sunna, za ki ga ɗabi'unsu da halayen iri ɗaya da ahlus sunnan da yake Togo. Ko ba bambanci, ko da da bambanci inda suke zuwa. Iri ɗaya ne da ɗan Najeriya, iri ɗaya ne da ɗan Burkina Faso, iri ɗaya ne da ɗan kaza, in dai sunna ta hada, kin ga iri ɗaya. Amma dan Allah kin taɓa ganin ɗan bid'a iri ɗaya, eh ki tunani ki taba ganin sufaye iri da wala kowa wala nashi wani sufin in yazo zikirin sa haka ne wani shi kuma haka zai yi wani kuma zai ta laushi ne ma wani zai ta dukan kirjin shi ne wani zai ta tsalle tsalle ga kowa kar yadda yake yi wani zai ta kiran sunaye kowa haka ya shi iri daban daban ne amma ina ya ta miki wannan ahlus sunna ne ka shiga iri ɗaya ne kowa ganin nasa yi ne dare a cikin su haka suke gani haka ne Allah kuwa ko ba ka bane mama sunna idan Allah ya baka aka ce ke ahlus sunna ce kike je wata da baki ko zuwa ba sai ka ce akwai wasu mutane sunan su ahlus sunna wallahi in kika je ki ga iri ɗaya da abun da Haka haka take ba wani bambanci kin gani na ga muku akwai wanda yace shi yana gara masallacin da zai sallah ne daga kiran sallah amma shi dan bid'a ne yace in ya ji dani ya ce Allahu akbar Allahu akbar da jona ba masallacin mu bane eh, amma idan ya ji an kira sallah ya ce Allahu akbar to sai ce wannan shine masallacin da zai sara shirin dan gargajiyan nan ne dan bid'a to irin wannan masallacin zaki masallacin da ake tofa miyawa cikin masallaci Ya kaki to haka sunna take ko a ina take shi ta anan malai yake cewa ko ina take a duniya tana kan halifiya wallahi iri ɗaya za ki gansu ba bambanci wallahi in kika zama ture wani lokaci wani abu ya burge ni wani dattijan mutum tsoho ina ga kamar har yanzu ina ina da dan kirɗin ina karan kamar yana nan a system yana ajiye wato da su aka buɗe jami'an musulunci ta madina su da ɗaliban farko ya tsufa fari ne fari tsufu aka ɗan china ne ma ko indiya indonesia ko china na manta da cikin wannan yanayin ƙasan na manta wallahi yana larabci mai kyau ya zo ana hira da shi yana ba da labarin yadda jami'a take da sauransu abin ya burge ni wannan in kika kalle shi aka kiti ce wannan mai hada shi da sunna amma in kika maganganun kawai sai kika abun ya burge ki ki kai ita sunna haka take ko a yana shi dan uwan ki ga dan uwa kin gane to shi ta mala yace duk inda suke ne ma'anin wannan kalmar da yake cewa wato wa magana Imam Qatada da ce wa in tafarraqat diyarihim ko da garuruwan su da gidajen su akwai bambanci wannan na kasar Afirka ne wannan yana Asia wannan yana kasar Larabawa ne wallahi duka iri ɗaya ne Ya ce wa afdanihim ko da jikin su ma akwai bambanci kila wannan baka fata ne wannan ja ne haka ne haka zaki gansu akan wannan tabaryin sannan sai ce wa ahadu ma asyatihi wato su waɗanda suke saba ma Allah ahlu firqatin su kuma ƴan bambance bambance ne ƴan rabuwa ne ba taɓa haduwa yace wa in ijtama'at ko in ijtama'at diyarihim wa abdanihim ko da garin su ɗaya ne jikin su ɗaya ne komi a ƙasa ɗaya sai ta ce miki a iya inda kika sani a ce miki yau ga wata hanya ta bid'a ga wata hanya ta bid'a ki dauki wata dariƙa daga cikin dariƙun da ake da su ko da a ƙasar ki ne wallahi ba za ki taɓa ganin su abubuwan su iri ɗaya yanzu ki dauki maulidi da ake yi maulidin nan ta a watan da awal kai ake yi sai a rana ɗaya kuma sha biyu ga wata yanzu koyaushe ma sun ce kullum watan maulidi ne yau wani sai maulidinsa gobe sai watan gaba wannan mai maulidinsa da ana maulidin annabi ne kaɗai yanzu an kirkiro maulidin shehi ne an kawo kirkiro maulidin shehi wance an dauko maulidin wane kowa da maulidinsa ina fata ana fahimta sannan a cikin tafiyan ma har waɗansu aka samu hadda bob mali na wani kaza a maulidi hadda arkeli sosai ma da wani sha kaya wizi da sauransu abubuwa dai ga sanar iri-iri hadda yan kwallama hadda yamurai inna lillahi wa inna ilaihi kuma duk wannan wai sunan shi addini sunan shi kirka ko kun ga suna wuri ɗaya amma wani za ku ga su kansu ba ke da abin da ake yi to alamun kun ga su kansu suna samani ko da suna wuri ɗaya suna gari ɗaya jikinsu iri ɗaya duk baƙaƙe ne ba jajaye ba ne amma duka akwai sabani wannan su ne hanyar saban Allah haka take ina fata yana fahimta amma hanya ta Allah ta sunna wallahi duk inda ta yi bambancin inda ake zama iri ɗaya ce wallahi iri ɗaya ne fasan zuciya ce fasan zuciya ba za ki samu musulmi mai lafiyayyar aƙida ta sunna ba yana saba mu shugaba koda shugaban nan ba ahalus sunna bane koda ba ahalus sunna bane ina ga muku wannan amma wanda ba ahalus sunna ba ko ya fi sauki ya tura fito da shugaba ya fi sauki su saboda haka wannan za ku bambanci tsakanin gaskiya da bata an fahimta su wanda suke kan gaskiya suna kanta ne ko da bambancin ƙasa ta haɗa su ko ta raba su da yanki da launin fata an gane ko su kuma wanda suke kan bata suna cikin saɓani ko da ƙasa ta haɗa su da fata da komai da jinsi ne ɗaya ne amma sai sun yi saɓani Allah ta'ala ya ce wa lidhalika khalaqahum Don haka ma Allah ya halice su qala al-hasan al-basri yake cewa fi riwayati anhu a wata riwaya daga gare shi wal ikhtilafu khalqahum ma'ana wai yace Allah ya halicce su ne dan su sabani qala ali ibn abi talha ali ibn abbas ali ibn abi talha yake cewa daga abdullahi dan abbas khalaqahum ne. Allah ya halicce su bangarori guda biyu ka kaulihi minhum shaqiyyun wa sa'id akwai wanda yake mai rabauta akwai wanda yake tabbai Allah ya tsare mu wa qila lirrahmati khalaqahum Allah kuma su cewa an halicce su ne dan rahma قال ابن وهب أخبرني مسلم عن خالد عن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختتما إليه وسمت عليه بيوسيني ساباني سكت وجنسا فأكثروا an gane ku suka yawaita magana shine manan fa aktaru suka fafa abubuwa fa qala tawus talafatu kuma ko talaftuma wa akthartuma kun yi tsakani kuma kun yawaita zance fa Ahadin ahadur rajulaini sai dai cikin wa'annan mutane guda biyu yake cewa zalika khalaqana dan haka aka halicce mu yake kawo wancan aya kenan qala tsawu sai sai ke cewa kadabta kai ƙarya fa qala sai ke cewa alayhi allahu yaqul ba Allah yana cewa wala yazaluna mukhtalifin ba illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum Allah ya ce ai mutane ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah ya so kuma dan haka ma ya halicce su qala sai tsawu sai ce lam yakhluquhum liyakhtalifu Allah bai halicci bayi ba don su yi saɓani walakin khalaqahum lil jama'a Allah ya halicci bayi ne don su haɗa kai su zauna wuri guda su zama al'umma rahama da tausayi kama hakan al bin Abban al-Ikrima kamar yadda hakam ya fara ibn Abban daga Ikrima an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas yake cewa qala lir rahmati khalaqahum Allah ya halicci bayi ne don tausayi don rahama walam yakhluquhum lil azabi Allah bai halicce su don yayi azaba ba wa kazalika mujahid haka ma mujahid yake cewa abdahak imam abdahak wa qatada imam qatada wa yarji'u ma'ana hadha alqawl ila qawlihi ta'ala yana komar da wannan zance nasa ne zuwa fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kaga duk wanda kuma ya bauta ma Allah mai Allah zai masa shikenan zai masa rahama wakila ko suka ce balil muradu wanda ake nufi walin rahamati wal ikhtilafi khalaqahu Allah ya halicce su ne don rahama da sabani a lokaci guda kama qala al-hasan al-basri fi riwayatin anhu fi qawlihi wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ولذلك خلقهم سيجي قال الناس مختلفون على اديان شتى yace mutane suna cikin sabani akan bambance bambancen addini shine fasaran da Hassan al-Basri yayi Allah yake cewa kun ji abinda Hassan al-Basri ya fada yace qala an-nasu mukhtalifuna ala adyanin shatta ma'ana wannan ayar shine mutane za su kasance masu fasaɓani mabambanta addinai an gane ku illa man rahima rabbuka sai ce faman rahima rabbuka ghaira mukhalif ma'ana wanda ubangiji yayi marhama ba zai zama yana tsakani ba an gane ko kila lahu aka ce masa falizalika khalaqahum saboda haka Allah ya halicce su qala khalaqa haula'i li jannatihi wa khalaqa haula'i li narihi Allah ya halicci wa'innan ne don wutarsa ya halicci waɗannan kuma don aljannarsa wa kalaƙa ha’ula li rahamatihi ya halicci waɗannan su kuma don rahamarsa ne wa kalaƙa ha’ula azabihi a wani babbancin ma'ana wanda yake dan wuta zai mai mai azaba wanda yake dan aljanna ya samu rahama ana fahimta haka Allah ya halicci mutane mabambanta kowa da ainihin wato yadda yake ya saba ma ɗan uwansa وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش حكى سماسك تفيع فيه وقال ابن وهب سألت مالكا عن قوله تعالى ابن وهب يتشينات بي إمام مالك أكن فدن الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم sai imamu maliki ke cewa qala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah yayi mutane ne dole a samu bambanci wasu ƴan wuta wasu ƴan aljanna وقد وقد اختار هذا القول ابن جرير ابن جرير الطبري يتفي أكم من الرأي ووسع الجنة وأبو عبيدة الفراء وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير ولذلك خلقهم قال للرحمة قال قوم للاختلاف وسنشي درهم وسنشي دن ساقاني سوالا نقولي أنا يكما تمداكتا إن شاء الله تعالى زامج قارشا آيا دا الله يتي وتمت كلمة ربك la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zamu ji karshen malam yayi kuma insha Allah ina sa ran ya kuma har zuwa ga karshen wato karshen sura insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mu dauki sarki ba mu ladan abin da makaranta dai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauki sarki ya fi mana